Masu sauraronmu da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. A ƙarashin tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwariye mana da ɗimbin mutanen da suka halarci babban taron da aka yi can kwanakin baya a Kano. akan harakan noma da kuma neman hanyoyin harhaɗo da martabar noma a Najeriya. Za mu ƙarashe shirin da bayanin babban jami'in kamfanin Value Seeds Limited na binciken ruwa a kimiyyance amma kahin nan shugaban manoman masara na jihar kano mun kai la garba zai gama amsa sauran tambayoyin mahmud kwari an tattauna akan manufofin noma nan da shekara guda na ƙasa baki daya kun gamsu da abubuwan da aka tattauna musamman da suka shafi sha'anin noma ah, masara alhamdulillah ai waɗanda suka tattauna ba masu zama ofis ba ne manoma ne waɗanda duk suke rike fatanya ne su tsaya su ce cire min wannan yi min wannan su suka tsaya suka ba da waɗannan tsarin da ya kamata a yi tsari ne na manoma kuma manoma ne suka yi ba manoma riga ne alhamdulillah mun yaba da duk abin da aka tsara nan kuma muna fatan manoma waɗanda ba su samu zuwa ba su ba mu goyon ba da haɗin kai an tattauna abin da zai amfani mu gaba ɗaya da akwai tsarin da ake gwamnati ta shigo ta dinga sai a shekarun baya can misali baya can gwamnati tana saya musamman mu a nan Kano gwamnati tana saya tana ajiyewa wanda shine in wahala ta wahala ko yanayi ya canja ta kan dan fito da shi ta yi wa al'ummar gari gwamnati ta sayar musu ba kwa ganin ya dace yanzu gwamnati ta farfado da irin wannan tsarin maimakon a ce an yi wani tsari daban farar ɗaya ba za mu goyi da wannan ba mun samu lokacin da gwamnatin in ta ce a yi ba manoman take kira ba yan kungiyoyin take kira ba sai a raba abun ga manyan ma'aikatan gwamnati su kuma su tafi kasuwanni su je su sayo rubabbe su kasu ajiya so kuma a bamu mu wanda muke nomawa na wannan shekarar muke kawa kai tsaye ba kamar yadda su manyan jami'an gwamnati za a ba su dama su je su sayo rubabbe ko na abokansu ne da suka noma suka ajiye ya riɓe su kawo mana ba kamar yadda na shaida muku a baya Kamfanin Value Seed Limited na binciken iraruwa a kimiyyance ya tura wakilan shi wajen babban taron na Kano. A nan ma Mahmud Ibrahim Kwari ya samu shugaban kamfanin kuma sun tattauna kamar haka. Sunana George Zangi, kamfaninmu Value Seeds Limited mun shahara wurin bincike ta gefen kimiyya na iraruwa irin masara shinkafa waken soya farin wake dawa gero da kuma kayan lambu irin su tumatir cabbage da sauransu a wannan taro mun zo ne saboda mu ji yadda gwamnati za ta tafiyar da harkar noma a wannan shekara zuwa gaba galibi wasu manoman suna kokawa da yadda idan kun bullo da sabbin irai kuka tsuga musu kuɗi akan sami irin wannan yanayin amma a wannan shekaran kamfanoni mun samu kungiyoyi da muka kafa waɗanda duk wani sabon irin da aka fito da shi maimakon a ba manoma a kuɗi mai tsada za a rage musu farashi yadda za su fara gwadawa su gani su ga alherin da ke cikin shi kuma su fahimci cewa sabuwar dabara ce ta zo yanzu na noma da zai bunƙasa musu abin da suke samu a gona ba tare da sai sun ƙara girman gonan ba kamar yadda aka yi a taki idan su sun fahimci cewa akwai riba wurin amfani da sabon iri maimakon kowanne shekara idan aka noma a ja iri daga cikin abin da aka noma daga nan sai a ci gaba a yanzu muna abubuwan da zai taimaka ma manoma ƙananan manoma ƙananan manoma a wurinmu shine wanda suke da hekta biyu zuwa ƙasa mun fito da dabarun noma a ingantattun kimiyya da zai taimaka ma irin waɗannan manoman a gefen shinkafa da masara akwai akwati mai gaba ɗaya da muke kiran shi a yanzu wanda idan manomi ya sai wannan akwatin koda na masara ne ko na shinkafa na masara muna kiran shi value kit komi da manomi yake bukata a ciki daga iri zuwa magani zuwa taki akwai a cikin wannan akwatin kuma farashin farashi ne ba mai yawa ba wanda zai iya saya sannan idan ya je gona ba sai ya sake fita kuma ya je nemo wani abu ba akwatin kowanda akwati ɗaya ya kunshi kayayyakin noma da zai mai kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na hekta sannan a gefen shinkafa ita ma mun fito da wannan kimiyyar zuwa wurin wannan taron muna son mu ga cewa duk da dai muna tafiya da yanayin kimiyyar zai taimaka ma manomi a najeriya da kuma manoma gaba ɗaya muna son mu ga wanda a ina ne gwamnati ta dosa don saboda muma ma mu saita idan abubuwan da muke yi bai shafi abin da gwamnati take son ta tallafa ma ba sai mu gyara a kasashen da suka ci gaba duk lokacin da kake kasuwancin da gwamnati bata sama ido ba a gaskiya zaka daɗe kafin ka sami bunƙasa ko wani kai rawan gani To baki ɗaya dai iyakacin wannan shiri kenan akan babban taron da aka yi kwanakin baya can a Kano akan harakar noma da kuma neman hanyoyin horhoɗo da martaba noma a Najeriya. Godiya ta musamman ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da ɗimbin mahalarta taron. Yanzu a madadin shi Mahmud Ibrahim Kwarin da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ne ce ku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. ku huta lahiya sai an jima mu sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.